assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, alhamdulillah yau allah kawo mu shida ga watan rabi'ul akhar shekara 1440 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke sha hudu ga watan disamba shekara 2018 shekara ta miladiya kamar yadda muka saba muna karanta wannan tafsiri na malam mai suna radul adhan ila ma'anil qur'an mai da hankula zuwa ga ma'anoni na alkur'ani mai girma allah ya mishi rahama muna surata ali imran aya ta ɗari da talatin da ɗaya wadda yake ci gaba ce ga abin da ya gabata waccan satin da ya wuce wancan satin allah ya yana ma mummunai gargadi game da wani zunubi wanda yake na cikin kaba'ir zunub allah ya ce wallazi na amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ku da kuka yi imani kada ku ci riba kada ku ci riba mu ninki bisa ninki kuma ku ji tsoron allah domin ku samu nasara kuma sai yau allah ya ƙara atafi ya ƙara bayani ya ce wata kunnarar lati uiddat lil kafirin ku ji tsoron wutan nan da aka shirya domin kafirai an eh, tu'azzabu biha an tu'azzabu biha biha ku ji tsoron wutan nan da aka shirya ga kafirai da kada a yi muku azaba da ita wannan atafi ne a kan cin riba domin riba tana cikin manya-manyan mubiqat manyan zunubai masu halaka mutane duk masu cin riba ba su cin nasara wannan cin nasara nan duniya ne da lahira gaba ɗaya babu nasara duniya da lahira ba lahira kaɗai ba har duniya domin Allah ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat duk abin da yake riba Allah sai ya cire mishi albarka saboda haka hana mu to da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba ar-riba kada ku ci riba an santa an san riba sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ke bayanin riba sannan malaman farko su ƙara tantance muna abin nan da Allah ya haramta ba aikin malaman zamani ba ne na yanzu domin su malaman zamani na yanzu malaman zamani na yanzu in suna fatawa suna duba wasu abubuwa banda fuskar allah shi kadai suna duba wani abu banda fuskar allah shi kadai inda aka ce mishi in an ce mishi na alƙibla ne aka juyar da shi aka ce na alƙibla ne sai kabbar sallah domin an ce na alkibila ne bai la ta harra bai neman alkibila gashi inda za ka yi magana ma an sani malaman duniya to kullum aka haramta riba wa yurbi sadaqat aka sirri riba cin kuɗi da zalunci da yaudara da cuta aka sin shi shine kuma maimakon wai ka karbi kudin mutane da zamba kai ma ka dauko sadaka ka ba su shi ne akasi ashe mai hana cin riba ya kamata kuma a wannan lokacin da ke hana riba kuma ka gaina kwaɗaitar da a ciyar ba wai kai hana riba ba kuma ba a ciyar ba kwaɗaitar mai hana riba ta gaske kuma yana kwaɗaitarwa a me a ciyar saboda haka malamanmu magabatanmu sun bayyana mana babin riba iyakan inda iliminsu zai kai sai suka nuna mana riba tana shiga wasu abubuwa ba ta shiga wasu abubuwa me yasa ba ta shiga wasu abubuwa domin ba za a iya tasawur ba za a iya sawwara ma ta shiga ba ba za a iya gane ko ta shiga ba ko wata shiga don me domin ita arriba ma'ana aziyada ƙari ne kuma ƙari bai yiwa sai da jinsi saboda haka duk abin da ake mu'amala da shi mu'amala da shi ba jinsin shi ba ne almakasudi abin da ake dubawa wani abin shi ba jinsi ba to ƙarin shi da ragin shi wannan ba babin riba ba ne shi ya fitar da kuɗin zamani daga wannan babi amma to mu'amalar da ake da kuɗin zamanin ta yi kama da riban eh ta yi kama biri ya yi kama da mutum ya yi amma biri mutum ne ba mutum ba shi ne ba su gane ba yanzu kamar suke gani sai su ce a ah. to bayan haka shari'ar musulunci ta ajiye ƙa'idodi duk abin da zai ja al'umma alheri musulunci ya da shi duk abin da zai jawo al'umma sharri musulunci ya yi bara'a ya barranta daga gare shi ko da a cikin nassi da ya zo a ibada ne musulunci ya barranta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya niyan hana mace mai shayarwa ta ɗauki ciki domin yana ganin zai cutar da yaron da ake shayarwa ga ciki ga shayarwa saboda haka ya so ya haramta mace mai shayarwa ta ɗauki ciki daga baya ya ce sai duwa mutanen romawa da mutanen farisa wato iran suna yin haka kuma bai cutar da 'ya'yansu da ya so ya hana ya haramta da ya ga bai cutarwa sai ce kuma ku yi nan cutarwa ne ita ce illa duk abin da ke cutar da al'umma ko da da an ce halal ne to ya zama haram abinda kuma amfani ne ga al'umma kuma da ana ganin shi haramun ne amma yanzu yana da amfani amfani wanda yake muhakkak akwai amfani iri biyu akwai marjuwal muhakkak me muhakkak amfani ne ake an tabbatar akwai amfani shi ne an tabbatar wanda ake fata kuma fata ake yi to baka halatta abu wanda yake fatan amfani ake yi a'a amma wanda yake an tabbatar da amfanin shi ana halatta shi kamar mai yau mara lafiya a ɗauko jini a mai transfusion a samu a jiki tabbas duk likita zai ce an tabbatar yana amfani ga wa'yansu mara lafiya saboda haka baka ya haramta a yi amfani da jini a yi ma mutum transfusion domin muhakkak amma abinda ba a tabbatar da shi ba to wannan ba za a iya ba da hukunci ba to yanzu economy na wannan zamani <coughs> economy amfani da banki da interest da sauransu wannan min mustawdimat al-iqtisad al-alami economy bai tafiya sai da shi shin musulmi za su naɗe hannu su ce a mu Allah ya haramta mu abin nan kenan ba ruwanmu da banki ba ruwanmu da karban interest ba ruwanmu da ma'amala a'a sai ku duba qawaid islamiyyar amma kawaidojin da suka duba na musulunci shin tunda akwai amfani a wannan ta ya muka gane ga kasashen da ya amfani to kada mu naɗe hannunmu mu bari mutane su karfafa kansu da wannan tsari da ya zo da zamani da ya zo da shi da sunan cewa mu muna gudun riba matsalar riba matsalan saudi arabia malamai daga baya sun tsananta game da ita amma matsalan shine maganan riba bata taso ba sai da lokacin da amerikawa suka ce za su dinga sayan mai na kasashen wayannan masu mai na miliyoyin dalali. sai lokacin magana ta taso 1976 alhali banki yana saudi arabia 1945 maganar bank interest riba ne bai zo ba sai 1976 lokacin da turawa bayan an kashe faisal za su ɗebi man larabawa su ce ba za mu yadda muna sayan bukatanmu ba za mu saya mu ajiye strategic reserve na wata shida domin yadda suke gani da karfinsu ko ma menene cikin wata shida dai sun kau da wanda za su kaudar to wannan ɗiban man da za su yi shine zama za su ba ƙasar saudi arabia kuɗi mai yawa kuma dalar nan yawanci ana ajiye ta a kasashen su ne turawan don ajiye a ƙasashen turawa mun kwace musu mai kuma sun kwace muna dala in kuma dalar nan aka batta a economy na namu za ta hayayyafa ta hayayyafa su yi ƙarfi ya za mu yi maganin wannan abu mu cin riba ne abinda nake nufi kenan malamai in ka karkata suka ci alƙibla ne nan sai su ce eh allahu akbar sai su fara sallah ba sa ma duba alƙibla shi kenan suka zuka suka ba da fatawa kuma ƙasar saudi arabia ta zo ta ce mu kasa ce mai aiki da musulunci saboda ka in mun sayar da mai dalan da aka bamu iyakan wannan rasmal din nan kawai shine muke so a bamu ko da yake ba ranar za a basu ba fa sai ya shekaru a wannan duniya sai allah ya fitar muna malam allah ya mishi rahama da wani malami na syria da wani malami egypt suka ce kai ba haka al'amarin yake ba ba ka lamarin yake ba ku yi sake duba ba haka aka bayyana menene riba ba amma ina to yanzu wannan ƙasa ta ce za ta yi wani gari cikin teku ne za a yi garuruwa guda bakwai na jin daɗi na walwala wannan garuruwan kuma sun ce dokar duniya ce za ta dinga amfani a wurin ba dokar ƙasasuwa kuma kowa ya san dokar duniya international law namiji ya zo da namiji ya ce ga matata ko mace ta zo da mace ga mijinta wuri ne za a yi na shakatawa na jin daɗi kuɗi nawa za kashe dala biliyan biliyan fa ba miliyan ba biliyan ɗari biyar har an sa asusu an fara dala biliyan ɗari biyar da an gina musulmai da shi makarantu masallatai asibiti allah kaɗai ya san inda musulunci zai kai amma hammin su a samu wurin shakatawa wurin jin daɗi wurin kawo baƙi masu jin daɗi an tuna allah to ya malaman ba sa magana to ya ba su ji tsoron riba ba domin maganar riba lokacin nan tana taimakon turawa da gwamnati wannan mashuru yana taimakon turawa da kuma gwamnati shi yasa malaman zamani ba suna ba da fatawa ba ne suna kallon allah wani abu suke kallo daban duk yadda suka murguɗa nasi ta yaya za ka gane gaskiya za ka gane abin da allah ya haramta sai ka koma malaman farko su me suka ce to su malaman farko sun ce muna wannan kuɗin da muke amfani da shi babu riba a cikin shi malik kaɗai ne yana da riwaya ta riwaya ta karahuhu ya ce makaro wa laisa bi haram har sai da nasi amma ban ce kamar dinar da dinanir da dirham ba riwaya ta ɗaya kuma ja'iz to bayan irin wannan fatawa ta malamai bai kamata a wannan zamani mu ƙetare duk ƙa'idojin musulunci mu ƙetare fatawoyin manyan fukaha mu zo mu ɗora wa kanmu haramcin da babu shi lafi kitab wala sunna wala ƙaulil a'imma kuma haramcin kuma ya zo ya tauye mu ya tauye mu sannan su masu haramta wannan kuma gashi ana barna ƙuru-ƙuru ba su iya magana ashe kenan ba fatawa Allah ba ce me yasa muka yadda da malaman da domin su ga gaskiya ɗaya ce kawai iyakan za su faɗi amma na yanzu fa akwai da ake magana akwai da ba magana kun fahimta saboda haka kasu ruɗa ku ya zama wajibi musulmi mu shiga cikin wannan fanni kada a ban mu a baya domin in ba banki ba masana'a in ba masana'antu to ba tattalin arzikin ƙasa shi ake cutar ma ƙasan nan shi yasa ƙasan mu arewa muka fi kowa talauci ba mu da bankuna ba mu da masana'antu shi masana'a da banki tare suke islam banki ba an yi shi ba ne don talakawa don kere-kere ne aka yi shi aslan ma ba na talaka ba ne shi yasa yanzu duk za ku gaya duk masu kuɗi nan da kake gani sun karɓo loan ne suka yi so bill gates in nan talaka ne yana da idea apple yana da idea kai ko dangote da yake da wurin me yake da suna siminti da da loan ne cikin wata shuba da suke cewa to ai mun ga wani alhaji ya karbo ya ya ya, durkushe dole alhaji ya durkushe mana domin da ya karbo umra ya je kuma ya sake aure shine mana ba aike da kudin ba dole amma ka karɓo kuɗin nan ka tsaya ka da kofa ka tsaya kai aiki da kyau insha Allah Allah zai maka albarka cikin ka haka kasashe suka ci nasara saboda haka mu ballabewa da wayannan ayoyi ba tare da kula da tafsirin malamai ba da kuma sanin halayen da mutane suke ciki amma ita riba tana nan haramun ila yau mai kiyama kuma malamanmu sun ce muna e tana cikin zinari da azurfa sannan wani abun mamaki sai ya zama ma mu'jiza ta Allah a cikin Kur'ani Amerika ne aka wani irin talauci a talauci aka yi bayan yakin duniya na farko sai aka ba su shawaran cikin hanyoyin da za a yi maganin wannan talauci a yi doka da ta haramta sayar da zinari ko sayan shi in an kama ka kana sayar da zinari ko kana sayan shi za a maka ba za a kulle ka aka yi doka an haramta sayar da zinari da kuma sayan shi wani zai mamaki me yasa to ko ah. wato mutane duk lokacin da kasuwa ta faɗi shine kasad alattasadi kasadi duk lokacin da aka samu irin wannan faduwar kasuwa da faduwar jari masu kuɗi sai su fara neman zinari don su ɓoye kuɗinsu kowa yana so ya sai gwal ko azurfa ya ajiye ya jira sai kasuwa ta taso sai sayar da gwal ɗin ya je ya shiga kasuwa saboda haka da an samu faduwar kasuwa sai masu kuɗi su dinga neman gwal shi kuma tsada shi sai ƙaru sai masu ilimin economy suka gane to in an samu wani abu lokacin da kasuwa ke faduwa tattalin arzikin ƙasa na rugujewa in za a hana masu kuɗi ɓoye kuɗinsu a abin da bai da amfani bai kawo arziki sai kuɗin sai su bashi a kasuwa barin kuɗin a kasuwa zai ƙara taimakawa wurin hada-hada kun gane wannan hada-hadan kuma zai ƙara haɓaka tattalin arzikin ƙasa suka ce lalle bari mu haramta sayan zinari da sayar da shi aka haramta sayan zinari a amerika nan da kuke gani da aka haramta shi dole mutane suka mai da kudinsu kasuwa yanzu nan kasuwa ta haɓaka wannan bai nuna cewa mu'amalar kuɗi da economy inda da zinari me yake jawowa talauci ko amma in an rabu da shi arziki ko kun ga kenan riba na cikin shi riba na cikin shi shi yasa in an ce a tsare dukiya da shi to talauci wannan ya faru Amerika ku je ku karanta ashe kenan tuntuni da allah ke gaya muna wannan zinarin da azurfan nan da kuke gani talauci ne a cikinsu wato kana da zinari kana so ya kawo maka wani zinari talauci ne azurfa ta kawo maka wani talauci ne ku basu ina ziki yake a kasuwa yake saye da sayarwa shi yasa har yanzu talaucin da muke da in muna so a yi maganin shi sai an koyar da saye da sayarwa kuma a samu kuɗi liquidity yana yawo tsakanin mutane sannan za a samu sauƙi sannan kuma a samu sana'a to mu'assasan da ke kula da kuɗi shine banki kuɗi su shigo kuma kuɗi su fita kuɗi su shigo kuɗi su fita kuɗi su shigo banki shi yasa muke bukatan bankuna mu kanmu musulmi domin in muna da namu bankunan su ne in kana da abu yanzu nan zaka gina shi matsala yanzu ina son gina babban asibiti yadda za a yi mu'amala a cikin shi mai kyau da za ta taimaka wa addininmu mata a musu suturta a samun likitoci mata ko daga ina ne su kula da su maza kuma gashi a suturta su a yi musu yadda za a yi in an buɗe wannan asibitin nan zai rasa wanda za su je ba za a rasa ba ko? to amma sai ka zagaye najeriya nan kana neman wanda zai baka loan ba wanda zai baka don ba mu da namu bankunan wani ya gaya mun yana so ya wani eh, wani chemical factory yana neman kuɗi ya bi na shi ma yana aikin banki fa ya ta bi ya rasa domin ba ma controlling siyula ba ma yi shi sa gamu da yawa kuma talauci dabe mu to sai mun canja wannan mu tara kudinmu mu yi bankuna bankunan nan conventional wanda zai karba ya bayar su shigo su fita mu yi masana'antu da za su taimake mu sannan kuma mu yi sadaka sai da sadaka duk abin da zai taimaka masu kuɗi su taimaka wa marasa shi sai mun yi haka a wannan ƙasa an samu wani bature ɗan amerika ya yi bayani ya ce shi ya duba a duniyan nan fa a duniya gaba ɗaya kakaf ya ce bai ga wata ƙabila da ke taimakon junanta wurin fatauci kamar kabilan ibo ba bature ne ya wannan dirasa eh zai ɗauko yara ya yi training ɗinsu ya yaye su su ma sun yayu su ɗauko wayansu su yaye su ko ba ka ba amma mu namu in kana mu malam bahaushe aiki sai ya ga ƙarshen ka ba empowerment ba ma da kirki fa ku yadda mu gaya mu juna ba ma da kirki dole mu canja ba empowerment masu kudin haka masu mulkin ma haka me yasa kullum suke cewa ku ba mu mulki ku ba mu ku ba mu ku ba mu me yasa suke so a basu su taimaki kansu kuma za mu zo landa in ban ba su ba za su mana bore su ce ba mu yarda da kowa sannan mu ba mu taimaka wa juna malam bahaushe dai yanzu abu ɗaya ne iya kware ya la'ana ya zagi ko ba ka ba ko akwai abu kenan to mu canja halayenmu za mu iya za mu iya canja halayenmu to mun canja mu muka rungumi juna muka taimaki juna yanzu nan za ku ga abubuwa sun kyau duk matsalolin da muke samu na tashin hankalin nan in ka duba da kyau talauci ne ko fulani ne ko boko haram ne can ko 'yan shi'a ne nan duka duka in ka duba duba hankali za ka ga karshen shi dai talauci ne talaucin ya haifar da jahilci to inda za a yi maganin talauci to insha Allah mutane za su yi karatu su yi ilimi a samu kwanciyar hankali sai ga wannan al'umma ta tashi ta zama irin al'ummar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya alfahari da ita Allah shirya da mu eh fatawan da wancan malaman ta bada ga Saudiya eh eh to ko saudi arabia sun yi watsi da wannan fatawar a yanzu sun yi watsi da waccan fatawar domin ba ta aiki to amma abinda nake cewa kamar yadda kuka tashi kuna maganan interest to yanzu ga wani abu kuma ya zo ana ɗiban makudan kuɗi ana so a gyara duniya kamar yadda kuka yi wannan to wannan babu shakka wannan haramun ne babu shakka ko kwakwai to su yi magana nan to rashin maganan su a nan shi cire adalar su su yi a magana a can ba su da adalar ma da za su yi fatawa domin wuri kake zaɓa da za ka yi amma alhamdulillah malam allah tsare shi da wannan fatawa babanki yake da shi ba ba kamfani yake da shi ba bai da komai amma ilimi ne amana ce kuma neman ma al'umma sauki a wani bawan allah manaja banki a niger ya zo ya same ni nan gida ya ji wa'azin malamai sun haramta banki sun da manaja ne ce na rike da uwar shi mahaifiyar shi da kan shi sai bar aikin da ya zo min ya rasa aiki ya talauce ga dalilin da suka bashi sai da tsaya na mai bayani mutane nawa suka halaka da wannan fatawa saboda haka malamai su ji tsoron allah suna ba da fatawa allah bai barin mutane haka sai ya fitar da malami fiƙa wanda aka yarda da shi wanda mutane ba sa tuhumar shi a addinin shi a adalar shi ba sa tuhumar shi to irin wannan malamai in sun yi fatawa rahama ce daga Allah tunda ba wani garadi to kun ga maganan tattalin arzikin ƙasa yana da mahimmanci kwarai da gaske domin wannan al'umma ba za ta warke ba matukan ba mu tsaya muka duba hanyoyin da za mu bunƙasa tattalin arzikin wannan ƙasa ba na tsaya kan wannan aya ne domin da wannan ayan ne kuma ake amfani da ita kuma a rushe mu kamar yadda ake amfani da boko haram ne a rusa mu duk a zamanin nan in an sama yara ilimin cewa boko din nan haram ne mun gama yau domin da bokon nan ake komai da shi ake kere-kere ba inda bai shiga boko to an haramta shi haka banki banki kamar zuciya yake a jiki kun yadda zuciya ke taro jini ko gurbataccen jini wanda ba oxygen ko sai kuma ta tura wani wurin huhu don ya shawo oxygen ya dawo mata kuma sai ta tura shi a jiki haka banki yake zuciya ya karɓo kuɗi daga masu son istismar me istismar da hausa a istismar eh to kun ga hausawa don mun saba da noma ba mu <laughs> san kaliman investment da turanci to investment mais investment Eh? eh majuwa an ka ce business I house a turanci Eh? imi mai imin tsimi ko tsakuji ku dai dukiya dukiya ko ma mecece shanu ne kake da ko ciya abin nan gona kake da ko menene kana iya sa ta inda za ta hayayyafa ta hayayyafa ta karu ta yi albarka yaduwar dukiya abinda banki take yi tsakuji ku ga mutane da yawa masu son dukiyarsu ta hayayyafa ta karu ga su da yawa sai ta karɓo kuɗinsu ta ajiye ga su kuma su jama'a abinda suke neman dukiya suke nema inda za su saka a business insu ko masna'adinsu ko gonarsu kuɗi suke nema sai ta ba su kun ga kenan wayannan masu kuɗi inda ka basu ba banki ba za su iya sanin masu neman kuɗin ba to haka zuciya take a jikin mutum haka banki sai kawai aka zo aka ce bankin nan haram yaushe masu kudin nan za su gane masu bukatan kudi shikenan sai muka durmuye a sha abin muke bukata kamar yadda suke da shi mu ma mu gina abinda zai rike mu kuma ya zama kowane fanni sai muna da namu wanda zai kare mu suna da 'yan jaridu muma muna da 'yan jaridu suna da dakaru muna da me dakaru suna da banki muna da banki komai suke da shi ya zama muna da muna da shi shine al'umma amma malamai su tsaya sun ka fatawa irin wa'annan su halaka al'umma haka na shigo ƙasar nan polio haram polio haram koko yanzu ana allurar rigakafi don a rage yawan musulmi a yi mutum rigakafi don a rage yawansu alhali duk likita zai maka shaida cikin hanyoyi asbab hanyoyin da allah ya bi yanzu mutane ke hayayyafa da yawa yara ba sa mutuwa da yawa cikin hanyoyin da allah bi shine allurar rigakafi da aka gane kuma musulmai suka fara gano ta da yaro an haife shi a mai alluran bcg a mai measles a mai sauransu ko bakon dauro sai samu sauki to in yau kuka tsoratar da mutane kada su yi wannan allura ashe shi kudin nan da kuke tsoratarwa ta ku ne aka bi domin a rage mu to Allah ya hana yaɗa abu wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi an hana yaɗa abu da kaji shi a mayar zuwa ga ulil amr a mayar zuwa ga masu bincike su gane abu al'amari to da ana yin haka da mun fada cikin wannan matsala ba magana allurar rigakafi tun lokacin saddauna muna primary ake muna anguwa anguwa makaranta makaranta ke zo ana ana rigakafi bankuna kuma ga sunan har muna da bankin arewa aka yi muna abubuwa da yawa amma yanzu mun zo ƙananan ɗalibai kananan ɗalibai da da wannan ya je cin ya ɗan karatu ya je cin ya ji wani malamai na faɗa sai ya zo ƙasan nan kawai ya jefa fatawa a ce masha Allah malami ya zo bai san hawa ba bai san sauka ba su ta haramta abubuwa shi ya kai mu ga abin da muke ciki a yanzu kuma sai mun damu haɗa kai kuma mun bar ahal wanda ya cancanta su yi fatawa su yi fatawa wanda suka karanta abun yin fatawa su duba halin mutane su duba maslaha su ga menene mafita ga wannan al'umma ta haka nan ne kaɗai za a ci gaba allah shirya da mu irin wayannan bankuna namu na gt da sauran bankuna ana da su a saudiya to conventional bank uh, eh, 99 na bankunan saudi arabia conventional ne kaman bank al'ahli bank a ah, saudi ne ko eh, faransi akwai bankuna da yawa dukansu conventional me conventional bank in ya karbi loan a hannun shi za a yarjejeniya in ka karbi matsalan miliyan daya to za ka kawo da miliyan daya da dari matsalan eh, dubu dari daga cikin dubu ɗarin nan a biya ma'aikata kuma a tattara na mutane don a tattara kuma a ba wani ba suna son su yi mu'amala da kai kaɗai ba ne ana so a tara kuɗin da kuma wani in ya zo shi ba miliyan ɗaya ke ne ba miliyan ɗari yake ne ma akwai miliyan ɗarin a bashi shi ma ya ƙaro haka ya zama dai kuɗi na shiga na fita kuɗi na shiga na fita in ka cire wannan ƙarin da za a yi dole banki ya ruguje ba zai tsaya ba ya za a biya ma'aikata kuɗi kan shi devaluation zamani na sa kuɗi na rage kima ya za a yi da wannan devaluation na abun nan dole sai an ƙara interest to akwai bankin rajihi shi abin da ya yi dibara ya yi zai rubuta cewa ya baka misali miliyan ɗaya in za ka sayi mota je wurin ma'aikatarka su kawo takardar cewa za su biya miliyan ɗaya daga albashinka kowane wata saboda ka ma'aikata za ta biya daga albashinka banki miliyan nawa miliyan ɗaya ko to kai da za ka zo ka karɓi loan ɗin in ka zo karɓa sai a baka dubu ɗari tara in kuka sa hannu ah, to ni miliyan ne ce eh to wayan mutanen da ke cikin air condition nan da waye me za biya su Magana duk da ɗaya ce inda za a ba da loan daga banki duk ɗaya ce ku ban ma laɓewa ku gaya mutane gaskiya abin da wajibi bai cika sai da shi to ya zama shi kanshi wajibi na ɗaya dai ba yiwuwa ce ba banki tunda ba banki dole sai da banki to kuma banki bai iya aiki bai iya aiki sai da interest domin banki ku gane kamar na ce zuciya ne banki ba kamar hanta yake ba domin abinda suka mai da islamic bankin kamar hanta ne shine in kana da business ka zo mu yi musharaka mudaraba duk wayannan sunaye na haɗuwa ne a yi in asibiti ne kamar asibiti nan da nake so in gina su ce to zo mu yi rabi rabi mu yi asibiti muna da rabi suna da rabi ina da rabi ko kun ga shine musharaka ko sun yarda da wannan so riba da za a yi a raba sai aka samu shine equity abun nan bonds ko equity eh, banking akwai matsala da shi babban matsala a wannan zamani bai aiki na ɗaya in banki na musulunci kawai maganan equity sharing ne ni ba asibiti nake so ba to ɗaya ɓangaren nan na bankin dole ya samu ƙwararrun likitoci da za su duba mishi cewa asibitin nan ana aiki daidai kuma ana samun riban sai likitoci kaga banki ya fita daga financial institution ya koma specialized yana buƙatan likitoci in kuma airlines ne ka bude yana bukatan pilots in kuma wani cement company ka bude yana bukatan wanda suka yi siminti sai zama shin kamfani ne shi ko banki ya zama kamfani to da suka yi haka sai suka ce muna da matsala irin bankin nan ba specialist da za su kula muna da abunan nan a cikin kamfuna delay in implementation of projects me delay implementation of projects na ce zan yi asibiti suka ce to zo mu yi musharaka to zo ku zo mu yi sai mu yi shekara biyu muna gina asibitin domin ba abin da ya dame ni ba abin da ya dame su suke kawo kudi sai shekara biyu abin da za a yi cikin wata shida sai a yi shekara biyu ana yi delay in implementation of projects devaluation kuɗi na rage kima sannan kuma kamar yadda muka ce babu mai son in zai business ya zama rabin business in shi wani ke da ita saboda haka sai mutane su ce ba ruwan mu ma da kai maimakon su je wurin islamic banking din sai su je inda za a ba su kuɗi su yi riba su mayar a huta shi ya samu mu a nan a yanzu abinda muke bukata mu ma mu samu irin wayannan bankunan da za su baka kuɗi ka yi abin da za ka yi ka samu riba ka ka ɗiban musu san su a raba to ta haka insha Allah in mun yi haka kamar yadda aka ce fa'ida ce mu haƙƙaƙa ba marjuwa ba muhakkaka to insha Allahu za mu samu nasara kuma mun fita daga dukan abin da yake shari'a kai tsaye ta hana shi kuma mun bi ka'idojin shari'a na cewa duk abin da ke da amfani a lokaci ya zama halal abin da kuma yake wani lokaci da ya halal ne amma an zame shi da cuta ya zama haram ana samun haka misali kaciyar mata kaciyar mata da makrama ada ce mai kyau hasana a zamanin da domin tsarkinsu da tsaftansu ta wani zamani fa duk macen da ta yi aure tana son me tana son ta samu biyan bukatanta ko wata so to kun ga kenan yin abinda za a yi mata ya canja ta ya zama ba ta samun wannan biyan bukata to kaga wannan ya saba ma abinda da addini yake so sai ce to zamani ya zo yin wannan kuma a ajiye shi a gefe a bar mata a ɗabi'arsu domin su samu biyan bukata daga mazajensu kun fahimta to haka shari'a take tafiya kuma kowane zamani suna da malaman da Allah ke fitarwa shi yasa dan fodo ya ce eh malaman kowane zamani sun fi kowa sanin zamanin su saboda haka irin fatawar wadda suka yi da zamanin su to tana da mahimmanci ga wannan zamani me sharaɗinta fiƙa ya zama an yarda da shi yana yi ne ba don tsoron wani ba kuma alhamdulillah a wannan ƙasa ni lalle na gani a wurin malam na gani iyakan fahimtar shi yake faɗa ba wani yake tsoro ba domin me ko ya je saudi arabia rabinat alamul islami ga malamai nan kowa ya yi nan in ya ga shi ba nan ne hanya ba malam zai tsaya ce a'a ba nan ne hanya ba ga hanya nan mun gani amma malaman mu fa da suke babbaga abu ɗaya yake tsoro yana jin tsoro a yusar alaihi wani magana da ta soki wani abu da suke kai ba ya musu wa'azi ba ku san lokaci ba maganar saddam ɗin ma da kuke gani in ku zo nan kuna gani kamar malam yana kare saudi arabia ko mutane da yawa ɗalibai sun tsammani haka ha'a da aka je maganar saddam malam ya tashi ya ce abin da ya kamata a yi a je a same shi a nemi sulhu a je a same shi a nemi sulhu tun da duk musulmi ne ya kama kasan kuwait ya yi ta'addanci amma a je a same shi musulmai su je same shi sulhu kan abuwa yansu ya yi wannan magana a rabiatul alam islami daga baya wasu malaman suka ce a rajul mu'tadi labudu yuqatal wa kaza da kaza da kaza dole ne a yaƙe shi ba za a nemi sulhu ba sokoto ma da muka je da shi irin wannan fatawar ita ya faɗa lalle lalle kar a saki a karkata wani bangare ya ce daga ƙarshe a je a yi addu'a allah ɗaya san wanda zai rasa imanin shi daga cikin wannan yakin da ake to allah shirya da mu saboda haka mun samu malami da fita wannan kasa a wannan zamani kuma allah ya bashi fahimtar zamanin nan kuma ya yi fatawowi cikin fatawowin da yi ku shiga ɗan sanda ku shiga soja ku yi kaza ku yi siyasa ku tsaya shugabanci kada ku yi wasa da shi ku yi aikin banki duk abin da yake ya ce har kwasan masai masu ɗiban kashi a bayan gida ko kada ku bari sai kun yi ya ga ahwal ya gani kuma akwai fiƙa saboda haka wannan fatawa rahma ce shi yasa masu boko haram su ji tsoron allah waye ba su fatawar ya ga malami allah ya fitar muku ya nuna muku kuma kuka balle wai ku kun fi shi sanin sunna masu banki masu haramta banki yaushe nan ma ya karatu ya rubuta shi nan radul azhan ya rubuta shi ki ku kuma yara kun fita kun yi karatu yau za ku je ku ɗauko mana hayaniya duk hayaniyar kasan tura larabawa sai kun ɗauko ta kun jefa ta a cikin nan allah ya shirya da mu saboda haka ayar rabawa ta kunnar lati yu'iddat lil kafirin ku ji tsoron wuta aka shirya ga kafurai kafurai sune masu cin

abin da ya faɗa gaskiya ne abin da ya faɗa gaskiya ne shi abin da ake cewa shi banki ai investment ne mutum ne ka kai kuɗinka zai a yi hada-hada da kuɗinka duk abin da za samu na riban wai kai baka da komai shi na ake kira qirad qirad shi ne kana da kuɗi amma baka iya hanyar da za ka hayyafar da kuɗin ba sai ka ba wanda ya iya akan ba. saboda haka banki kiradi ne ba qard ba ko da yake ana kiran shi da turancin loan ko da hausa bashi amma ba bashi ba ne ka kai kuɗinka ne wurin wanda zai iya sarrafa maka ya sarrafo su ya baka kuma naka kaso a wurin wannan sarrafawa to shubha da take damun su ce to a to ai nan an kayyade nawa zai baka gwargwadon nawa kuma a kirad namu bai kamata kayyade ba sai an je an yi amfani da shi a dawo sannan kuma banki in ka saka kuɗin nan sai dai a ƙara maka ba magana a rage maka in an yi hasara dai a ƙara in an samu riba a ƙara to alhamdulillah mun fara fahimta kenan in matsalar ka ne me yasa ake ƙarawa kullum ba hasara inda shine matsalaka alhamdulillahi domin ita riba an samu naƙasi ne ko an samu ƙari riba-riba ce ko gane ba riba riba ce sawa'an an samu riba ba samu riba ba riba ba ta halatta ko miskala zarra amma in ka yadda za a yi wani ciniki in an samu riba a baka a bakan nan ka yadda ba riba ne ko to yanzu abin da ya rage a maka bayani shine me yasa to ba a hasara abin da sa ba a hasara wani dibara ce ta zamani an yi wa tijara shock absorber an mata shock absorber ana hasaran amma ba a jin hasaran domin akwai shock absorber kamar mota ce ta shiga rami don shock absorber ai baka ji a shiga rami ko to haka aka yi wa kudin domin kudin nan da kake bayarwa an ce in ka ba da naira ɗari banki wajen sittin ake bashi da shi arba'in ɗin na gwamnati za ta kawo in rike in ka kasa biya zan biya daga ciki kun ga shakwa zaba ko kuma gwamnati ce sannan wannan arba'in ɗin kuma da aka rike sai ita kuma gwamnati ba tana tara arba'in arba'in arba'in ba ita ma sai ce to wannan arba'in arba'in nan da in rike shi kuma bari nima nima in sa cikin kasuwa don ta samu riba a kan shi saboda haka in an samu naƙas sai a ɗauko kuɗi a cika don kada mutane su yi hasara shak observer ne zamani ne zo da shi kuma ya kawo sauƙin mu'amala amma don rashin fahimtar mu kawai mu tashi da mun ga abu kuma ƙur'ani ya hana da an ji abu kawai a tashi a ta yaɗawa mai da shi zuwa ga masu ilimi allah shirya da mu akwai malam umar kafinta allah ya mai rasuwa to kafan shi ya kare bai rasu <laughs> da haka ana nema a sa shi addu'a allah ya bashi lafiya akwai abin nan na makaranta ta ɗalibai wanda yake malam isa abdullahi a darkake da shi da malam murtala suke karantarwa aka ce a gaya dalibai karatun nan yana nan ranar talata da laraba ɗaliban da ke zuwa sun sani sai su yi ƙoƙari wannan talata da laraba insha allahu za a ci gaba da karatu masu bukatoci na addu'o'i da wanda ya faɗa da wanda bai faɗa ba allah ka biya mana bukatunmu gaba ɗaya na alheri sallu ala nabi yi salati ga annabi muhammad allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allah ka arzuta mu da malamai waɗanda ba su jin tsoron kowa sai allah game da faɗin gaskiya kuma rashin lafiyan da ake ciki na ƙasan nan rashin lafiyar da take ciki talauci da rashin abinci da fatara da yunwa da typhoid da malaria allah ubangiji ka kawo mana likita wanda zai gano wannan ciwo a magance mana shi ka tabbatar mana da lafiya da zaman lafiya ka kare mana daga dukkan sharrukan da muka sani da waɗanda ba mu sani ba ka ba mu haƙuri da junanmu Allah in za ka karɓi rayukanmu ka karɓi rayukanmu akan muna musulmi na ƙwarai duk wani sharri wanda muka sani da wanda mu sani ba Allah ka ba mu kariya a gare shi waɗanda suke fama da bashi ba su samu abin biya ba Allah ka ba su abin biya ka ba su ikon biya su biya waɗanda suke da abin yi Allah ka sa musu albarka cikin abin yinsu wanda ba su da abin yi Allah ka ba su abin yi ka sa musu albarka cikin abin yi ka ba mu haƙuri da junanmu ka tsaye da mu a cikin sunnar annabi Muhammad ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا من الذنوب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين